وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama za mu ci gaba da darasi kamar yadda muka saba a wannan masallaci na masjid Umar bin Khattab radiyallahu anhu da ke nan rafin albasa kofar wambai garin Bauchi kamar yadda muka saba muna haɗuwa ne a wannan wuri kuma a wannan lokaci don karanta ayoyin ƙur'ani da bayanan da suka ƙunsa daidai yadda Allah maɗaukakin sarki ya sani kuma kamar yadda muka sani karatun namu na tafiya ne a bisa tsarin yadda magabata suka fassara waɗannan ayoyi na ƙur'ani babban abin da muke fata Allah maɗaukacin sarki ya samu dace da daidai da faɗan daidai da yin aiki da daidai duk abin da zai zama mana matsala Allah ya tunkuɗe mana shi wannan azumi da muke yi Allah maɗaukacin sarki ya karɓa mana duk abin da zai zama da wahala da mushakka a cikinsa muna roƙon Allah ya tunkuɗe mana muna nan cikin suratul baqara yau darasinmu na biyar da za mu tashi a cikin a ko darasinmu na biyu a cikin wannan sura suratul baqara za mu tashi ne a aya ta uku wadda jiya mun karanta ta ba mu kammala ba lokaci ya halinta wadda yau muna biyar ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da 1446 wanda haka dai ya dace da biyar ga watan uku miladiya ta haihuwan annabi isa ɗan maryam alaihi masalam a can baitalaham wadda yau tana da 2025 miladiya insha Allah za mu tashi akan wannan aya ta uku inda Allah yake cewa allazina yu'minuna bil ghaib a'udhu billahi minash shaitanir الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله سبحانه وتعالى yana ƙara kawo mana siffan bayan Allah mu'minai yadda allazina yu'minuna bil ghaibi sune waɗanda suka yi imani da gaibi menene gai? malamai suka ce al ma gaba an hawasil hamsa gaibi shi ne abun da ya fakuwa gaɓoɓin nan guda biya duk abun da ba za ka iya ganinsa ba gaibi ne ɗaya kenan duk abun da ba za ka iya shaƙansa a hantinka ba biyu kenan